a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu an da ke rafin albasa a cikin garin Bauchin Yakuba a Najeriya a yau 27 ga watan Ramalana daren 28 ga watan Ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara bakwai, wanda ya zamo daidai da goma sha shida ga watan maris miladiyar annabi isa ne maryama alaihimassala idan lissafinsu ya inganta a Gregorian kalanda wato shekara da ashirin da shida. idan ba manta ba muna nan cikin suratu alhaƙa ko kuma ajiya mun shiga wannan sura ko da yake ɗazu-ɗazu ake ban labari cewa akwai waɗansu ba mafamai da suka tashi a birnin duguri. a yau ɗin nan domin roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita mana al'amura waɗannan bala'o'in da suke faruwa nan da can Allah tabaraka wa ta'ala ya kashe mana wannan al'amari kuma duk waɗanda suke da hannu a ire-iren waɗannan muna fata Allah ya shirye su idan ba masu shiriwa ba ne Allah ya murkushe su kowa ya huta mu ma yana da kyau mu gyara halayenmu mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan abu kullum ana kuka ana ainihin yekuwa ana roƙon gwamnati ta ɗauki mataki a kai sai gwamnatin ta gagara ɗaukan mataki to yana da kyau mutane su waiwai kansu su dubi halayensu su ma su gyara abin da za su gyara don kar mutum ya yi ɓatan bakatanta ka zo duniya ba ka ji daɗi ba ka ƙare a wahala ka tafi a dalilin bom sannan ka je lahira ka haɗu da bama-bamai a jahannama waɗanda suka fi bama-baman duniya illa da tashin hankali dama idan an yi iyaka ƙoƙari abin da za a ba da shawara ko za a yi gyara ya gagara to sai mutum ya yi ƙoƙari ya zo ya gyara kansa yadda in ya je gaban Allah zai wanye lafiya yana daga cikin abin da za mu karanta a yau tashin duniya dole ne dole ne wata rana za a ce ka ƙarshen duniya sannan kuma idan an yi zaman barzaki a cikin kabari to kuma dole a yi tashin alkiyama hisab saboda a yi hisabi za a samu waɗanda za su karɓi takaddunsu da hannun dama mutanen ƙwarai kenan Allah ya sanya mu cikinsu sa'an kuma za a samu masu karɓan takaddunsu hannun haguna ko a bayan bayansu waɗanda yake ‘yan gidan wuta kenan Allah ya tsare mu saboda haka a dalilin waɗannan bama-bamai da kashe-kashe da tashe-tashen hankula da suke faruwa a Najeriya da duniya muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma Allah ta'ala ya karbi ayyukanmu ya sa mu cika da imani idan ba manta ba mun tsaya a aya ta goma sha biyu a cikin wannan sura na suratul haƙa. wato suran da Allah ta'ala ya ambace ta matabbaciya bi ma'ana tamkar kace sura ta alkiyama za mu tashi daga aya ta sha uku da Allah yake cewa fa'iza nufi hafi suri na hatu wahida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واحية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الله تبارك وتعالى يتي فإذا نفخ في الصور yayin da aka yi huri cikin ƙaho nafhatun wahida huri guda ɗaya na takin duniya ko na takin alkiyama wa humilatil ardu wal kuma aka ɗauki ƙasa da duwatsu a can bayan mun yi karatu ƙasa guda bakwai ne duwatsu kuma suna nan da yawa babu wanda ya san faɗinsu da girmansu da nauyinsu sai Allah to idan an dunkule su waje guda wa humilatil ardu wal jibalu aka dauki ƙasa da duwatsu fadukata dakata wahida aka dandake su dandakewa guda daya suka koma abu guda fa yauma idhi waqa'atil waqi'a ubangiji ta'ala yace a wannan rana mai aukuwa za ta auku kun ga wannan an mayar da mu iza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha khadiba khafidatun rafi'a alkiyama kenan ta daga wadansu ta kaskantar da wadansu wadanda ake gani suna da girma a duniya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa alkiyama ta kaskantar da su waɗanda kuma ake ganin makaskanta ne a nan duniya idan sun yi aikin kwarai a lahira sai Allah baraka wa ta'ala ya ɗaga su shine waka waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku laysa liwaqa'atiha kadhiba babu ƙaryatawa ga aukuwanta ba makawa bi ma'ana alkiyama za ta auku babu makawa khafidatun rafi'a tana ƙanƙantar da waɗansu waɗanda ba su bi Allah ba sun yi girman kai tun da sun ɗaga kafadunsu sun yi gadara to a lahira kuma alkiyama sai ta danna kafadunsu ƙasa rafi'a sannan tana ɗaga waɗansu waɗanda su kuma a duniya sun ƙasƙantar da kansu sun yi ruku'a sun yi sujada sun bi dokokin Allah to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya daga su yasa a can baya nake cewa kar mutum ya yi batan bakatanta kai duniyan baka samu ba baka more komai ba ka mutu a wahala ka mutu a dalilin fitinan wani kuma ya kasance baka da imani ka tafi lahira saboda haka kana zuwa hannun zabaniyawa ba fa kyale ka za su yi ba zaman la ya sunan laha ma amarahum wa yaqaluna ma yu'marun Allah ta'ala ya riga ya ambace su gilazun shidadun eh, gilazun shidadun wannan kadai ma ya ishe mu su ba ruwansu da talaka wanda bai samu komai ba kaga gara wanda ma ya dan more duniya yayi shakiyancinsa in ya so in ya je lahira a casa shi to amma kai a duniyan a wahale a lahiran ma a wahale Allah ya kyauta saboda haka fa yawma yadhi waqatil waqi'a a wannan rana mai aukuwa za ta auko wan shaqqati sama sannan sama za ta kekkece wa hiya yawma idhin wahiya a wannan rana wato za ta kasance ba ta da karfi yanzu baka yi sakacin kari sama ba sama ta ɗaya ka ce za ka shiga wane kai duk jirage suna yawon su ne a sararin samaniya Randa Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama wani jirgin ya subuto eh duk yadda aka ya tare shi sai ya subuto masu mutuwa su mutu saboda me saboda Allah ya gwada ainihin ikonsa wannan fa a filin sararin samaniya kenan ba a je sama ta ɗaya ba ba wanda ya isa ya ce maka zai shiga sama ta ɗaya balle sama ta biyu balle sama ta bakwai bai isa ba amma sai gashi a wannan rana wan shakkati sama sama ta kekkece ta wargaje gaba daya fa hiya yawma idhin wahiya a wannan rana za ta kasance ba ta da karfi wal malaku ala arja'iha ga ainihin mala'iku a bisa ɓangarori, na sararin samaniya a kowane bangare da nahiya wa ya'milu arsha rabbika fawqahum kuma suna ɗauke da al'arkin ka a samansu yau ma'izin a wannan rana samaniya wato mala'iku guda takwa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓa za su ɗauko al'arkin Ubangiji suna tafiya da al'arkin Ubangiji su zo da al'arki a filin alkiyama wato ana gani sai dai ganin Allah to sai mutumin kirki amma mutumin banza ko kuma kafiri babu yadda za a ga wato babu yadda za a yi ga Allah subhanahu wataala yawma idhin a wannan rana tu'raduna ana bijiro da su gaba daya da mutane da aljanu duka bayan an tara su waje guda ga dabbobi ga mala'iku sun kewaye mutane da aljanu da dabbobin duka a ya ya jinni wal wal'in إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثانية يومئذ أو نرانا تعرضون أنا بجرودا قوغ بادئا لا تخفى منكم خافية باب وتمعقويا أو تكراء لا يخفى منكم خافية wani mai ɓuya wanda ya iya makalewa da ɓuya a wani waje wala bai sai ɓuya ba amma yanzu wani takadari yin ana son a kama ki sai ka ji an shekara goma ana neman sa an rasa a ina yake an kasa kama ki waɗansu an kasa kama su da gangan eh waɗansu kuma saboda tsaban ɓuya ne kafin a kama su ko a gano inda suke yana da wahala saboda ko na'urori ko ma sun kauce ma duk abin da ya kafi na'ura to amma ranar takin alkiyama wane kai a ce wai ka ɓuya wa mala'ikun Allah balle a ce ka ɓuya wa Allah mahalicinka ba zai taɓa yiwuwa ba shi ne yau ma'izin toraduna la takfa minkum khafiya babu wanda ya isa ya ɓuya sawa'un namiji ne ko kuma mace saboda haka waɗannan ayoyi kunga sun fara mana bayani dangane da abin da ya shafi takin duniya sai suka tsallaka da mu zuwa ga ainihin takin alkiyama sai za nufi kafin sore yayin da aka yi huri cikin ƙaho na fatun wahida huri guda ɗaya malamai suka ce huri na farko kenan allati ya inda indaha kharabul alam a lokacin ne duniya za ta rushe gaba ɗaya kowa mutuwa zai yi abinda ba zai mutu ba ko ba zai lalace ba aka ce guda takwas ne kawai samaniyatun hukumul baqa'i ya ummuha min al-khalqi wal baquna fi hadhihi adam wal arshu wal kursiyyu narun wa jannatun waɗannan guda takwa su ne kawai wadanda. wato ba za su lalace ba ba za su mutu ba mutuwa da lalacewa ba zai shafe su ba kaji al'ar al'arshin ubangiji al-kursi ba ana ce ayatul kursi ba Allahu la ilaha illahu huwa al to wal kursi narun wa jannatun akwai wuta akwai aljanna suna nan ma da mace samawati wal illa ma sha rabbu ba za su lalace ba sannan kuma daɗin daɗawa akwai ajibuz zana wani ɗan ƙanƙanin abu da yake ƙwanƙwason kowane ɗan adam daga wannan abin ne aka halitta shi kuma idan ya mutu ya lalace wannan abin ba zai lalace ba a kansa ne za a ɗora shi ya sake komawa kamar yadda da yake kama ba da ana awwala halkin no'ido wa'adan alaina inna kunna fa'ilin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kamar yadda muka yi halitta da farko haka za mu mayar da ita wannan alkawari ne a kanmu kuma inna kunna fa'iliyin lalle mu mun kasance masu aikatawa yadda muka yi alkawari to sai mun aikata duk wanda yake da rai sai mun kashe shi duk wanda yake da rai sai mun tayar da shi ranar tashin alkiyama inna kunna fa'iliyin sannan kuma akwai alƙalam akwai allahul mafon waɗannan suna daga cikin waɗanda yake ba za su ainihin lalace ba amma ana hurin ƙaho na farko to tafiya za a yi gaba ɗaya kamar yadda allah tabaraka wa ta'ala ya ambata sannan kuma wa min akhbar an ahwali yawmil qiyama aw qabla yawmil qiyama wannan kafin aje alkiyama fa idza kafin fihi ukra fa'izahun ƙiyamun yanzurun yayin da aka yi hurin ƙaho na biyu kuma fa'izahun ƙiyamun yanzurun sai ga sunan suna tsaye suna zazzare ido wato kowa ya miƙe kenan kunga an taƙaita walan suna cewa tsakanin tashin duniya da ainihin tashin alkiyama ya kai shekaru arba'in. daga shekaru arba'in suna da yawa amma in an yi hurin ƙaho na farko to duniya za ta tashi komi zai rushe gaba ɗaya a lokacin ne za ka ga sama tana rushewa ƙasa ma tana ainihin rushewa gaba ɗaya sai dai ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya naɗe sama ya naɗe ƙasa kamar yadda ya ambata to duwatsu kan ba a maganansu tun da aka ce za a naɗe ƙasa za a naɗe duwatsu su zauna ne ai ba zai yi ba in ɗaki ya tashi sai ragaya ya tsaya an sa ragaya yanzu aka za ka samu wani saurayi bai sa ragaya ba eh ga wani ma mai kyamara ya ce bai sa ragaya ba idan ɗaki ya tashi sai ragaya ya tsaya to idan ɗaki ya tashi sai hanga ya tsaya a ina jin kasan hanga eh, wanda ake ɗora kaya a kai to an ce daki ya tashi gaba ɗaya ina za a sa hanga ai babu inda za yi hanin ɗin hana wato hanga inda za a sa shi babu inda za a ɗora shi to ragaya abinda mutanen da suke sanya shi yasa muke ce yana da kyau a koyi hausa a koyi hausa domin kusan hausa yanzu ta mamaye abubuwa da yawa ko littafin musulunci ma da aka rubuta da hausa an fassara ƙur'ani da hausa ga sunan available amma da filatanci sai ka ga da kyar za ka samu balle a ce ga ƙur'anin da aka fassara da barbanci da kyar za a samu ina jin ma akwai kuwa eh ko kuma a ce ga ƙur'anin da aka fassara ki da ainihin kare-kare kaga da kyar za a samu ko wanda aka fassara da jaranci eh saboda kasan jar da kyar za a samu balle wanda aka yi da ainihin sayanci yana da wahala to balle kuma duguranci eh kaji wani ya ce na'am da karfi ai yana daga cikin hidiman da ya kamata a yi sai a fassara Kur'ani da duguranci a daga taimakawa wajen ci gaban addinin Allah amma an taki fassara a sa hausa a gefe domin mu gane eh hannunka mai sanda na saboda haka hausawa suna kawo wannan kalma domin su gwada wato ainihin yadda za ka fahimci magana sosai yadda ya kamata idan aka naɗe ƙasa gaba ɗaya to ai babu yadda za a yi duwatsu su zauna idan aka naɗe ƙasa wai ina gine-ginen mutane ne suke balle ma ina mutanen tunda an ce manya-manyan duwatsu ma da Allah ta'ala ya aiko su domin su rike ƙasa gaba ɗaya za a kwake su to balle kuma ‘yan adam ai kun ga babu magana saboda haka wa humilatil ardu wal jibalu Allah ta'ala ya ce za mu ɗauke ƙasa da duwatsu fadukata dakatan wahida za mu dandake su wa ɗaya rufi'at min amakiniha za mu ɗauke su daga wurarensu wa uzilat min mawaqi'iha za a gusar da su daga gurabensu bil qudratil ilahiyya da iko na Allah sannan kuma fa duriba ba'daha bi ba'din darbatan wahida a haɗa su waje guda a gwamutsa su hatta sarat katlatan wahida hatta koma a dunkule abu guda daya wa raja'at kasiban mahilan mansura wato ƙasa da duwatsu za su kasance yadda kasan yaki ko kuma ƙura wanda ake shiƙewa wata baddada wata gayyara, amma huwa ma'ruf ƙasa da duwatsu za su canza daga abin da aka san su kai. kama kala ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wata'ala yace yawma tubaddalu al-ardu ranan da za a canza ƙasa gairar ardi ba ƙasan da kasani sani ba was samawa da kuma ainihin samai ranan za a naɗe gaba ɗaya wa barazu lillahi alwahid alqahar gaba ɗaya halittu za su bayyana ga Allah shi kadai wanda yake mai rinjaye fa yawma idhin a wannan rana waqa'atil waqi'a mai aukuwa za ta auku wan shaqqati sama dadin dadawa sama za a kekketa ta fa hiya yawma idhin wahiya a wannan rana za ta koma ba ta da ƙarfi wato kaman ta lalace gaba daya kamar yadda wata aya yace idza sama'un shaqqat wa adinat li wa hukkat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat lirabbiha wa hukkat Ranar da Allah tabaaraka wa ta'ala zai sanya sama ta ainihin tsatsage gaba daya a nade ta sannan ƙasa a miƙar da ita idan aka miƙar da ita kuma a canza ta saboda a wannan aya ubangiji ta'ala ya yi ishara cewa za a yi alkiyama za a yi takin kiyama a yi hisabi ba a kan wannan ƙasa ba sannan kuma ba da wannan sararin samaniya ba shine yau matubaddalul ardu ghairal ardi was samawa ranan da za a canza sama da ƙasa ba wanda ka sani ba shine ranan takin alkiyama sannan kuma ɗaya ayan ya ce yau manatwi sama ka fayi sijilli lil kotobe. Ranar da za mu naɗe sama kamar yadda ake naɗe takarda a da idan an rubuta wasiƙa ko sarakuna ko gwamnatoci na da idan sun rubuta wasiƙa to sukan naɗe wasiƙan ne idan aka murde wasiƙan sai a riƙe haka to haka za a yi masama shi ne yau manatwi sama كطي السجل للكتب كما بدأنا Wa dan نعيد وعدا kunna إنا كنا فائلين وتساءدت sama saboda aka sama za ta ku gaba ɗaya kuma daɗin daɗawa wal malaku ala arja'iha lalle mala'iku suna sansani ta ko'ina domin an ce mala'iku ran tashin alkiyama suna kowane ɓangare ba wai a sama kawai za su tsaya ba Ko'ina ina ne kowane dungu balle a ranan ma babu dungu gaba daya eh wa yasalunaka anil jibali qul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta a cikin suratu taha wannan ƙasa da kuke gani babu gangare babu tudu babu duwatsu gaba daya saboda haka ina ne ma za a samu lungu Kunga babu lungu tunda babu kwari babu tudu wanda yake tudu mai yiwa za a iya ce yana ganin ko'ina amma idan tuddan suna da yawa to ba zai iya ganin bayan wani tudu ba sannan wanda yake cikin kwari yake gangare ba zai iya ganin wanda yake can sama ba to filin alkiyama ba haka ba ne a miƙe yake gaba ɗaya kamar yadda wannan aya ta fala la tara fiha iwajan wala amta ba za ka ga tudu ba wala amta ba za ka ga inda ya fada ya yi ainihin rami ba haka za a tara mutane da halittu mutane da aljanu duka da dabbobinsu da komai a yi musu hisabi walmalaku ala arja'iha don mutum ya je gudu ma mala'iku suna nan fiye sa Allah tabaraka wa ya yi magana mai kama da tsokana idan aka tara mutane aka ce ya ma'ashar aljinni wal'insi ya ku taron mutane da aljannu saboda an sa akwai matsiyata a cikinsu su yi da gaske ai in inda aka ce an yi taro wani lokaci ko taron addini ne ba za ka rasa matsiyata masu fatan takalma ba eh. to balle kuma ce taron hayaniya taro irin na 'yan siyasa taro na ainihin wato wanda za a yi rawa a sheke aya taron da yake baya da asali ba na addini ba na addini ma ake samu wanda za su shigo matsiyata to balle kuma a ce taron da ba na addini ba wannan fa duk duniya za a tara shi yasa za a tsokani halittu gaba daya domin saboda su daga tsorata shine ya mashar aljinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu idan za ku iya zullewa ta kowane sansani ga sama ga ƙasa to a riga an canza su ba wanda mutum ya sani ba tun da idan an ce ka gwada bauchi za ka iya gwada bauchi a wajen balle bayan ka gwada bauchi ka gwada alƙaleri har ka gwada filu eh aiwa ne alaramma alaramma yana rikice yana yana ainihin rude, yana allah allah ya samu ya tsallaka ba zai iya gwada jiharsu ba daidai inda karamar hukumarsu take balle ƙauyensu kowaye ba wanda ya sai gwada wannan to idan an ce ku sulale kowa ya gudu an ba da dama to ina za ka gudu domin duk inda ka gudu ka kai kanka ma wajen Allah subhanahu wa ta'ala tunda sai ka wuce mala'iku sannan ka tsere inda za ka je ka fake akwai mala'iku a wajen shine wal malaku ala arja'iha Walmalaku, malakul innan wal almala'ika, wani lokaci almala yana gwada singula, amma walmalaku yana ɗaukan plural anan ma'anan wato jam'i ne wal malaku ala arja'iha malaiku suna kowane ɓangare, ranar takin alkiyama sanan daɗin daɗawa za a zo da al'arshin ubangiji wa arshen arsha rabbika yau yawma idhin samaniya wa yahmilu samaniya minal mala'ika akwai mala'iku guda takwas an ce layukansu guda takwas ne walan sun ce guda takwas ne bisa ƙididdigar lissafi bi ma'ana takwas kacal walansu kuma sun ce line ɗinsu ne guda takwas, wato kamar sahu-sahu ne takwa saboda haka kowane sahu guda ɗaya ba san yawan mala'ikun da suke ƙarƙashin wannan ba ina jin kowa sallan ashen ma an karanta mana ayan akan maganan wato mala'iku za su dauki al'arshin ubangiji wa taral mala'ikata hafina min hawlil ar wanda za su zo su kewaye banda waɗanda suke daukan al'arshin ubangiji wa yahmilu samaniya min al mala'ika arsha rabbika suna dauke da al'arshin ubangijinka fauqahum a ainihin saman su yawma idin a wannan rana aka ce yaya suke dauke da shi kuma al'arshin ubangiji yaya yake to wannan ilimi ya fi ƙarfin ɗan adam duk bincikenka wannan ya kafi Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ka fassara ki a haka kullum muna faɗa duk wanda yake son ya yi tambaya ya bari sai ya je lahira sai ya ja wani mala'ika ya tambaye shi in ya isa zan yi masa ƙarin bayani akwai abubuwan da yake ba zai yi kai ƙarin bayani ba amma da kaman annabi ne ko manzo a lokacin za a iya yi masa tambaya idan Allah ta'ala ya sanar da shi ya yi bayani idan Allah ya dakatar da shi shi ma ya dakata wata konar mala'ika a bai sama saboda haka mala'iku za su kasance a gefen ainihin sama da ƙasa wa hafatiha ala wato suna kirye duk wanda aka ce su damke shi za su damke shi ka duba ka ganin aka ce shugaban ƙasa zai zo eh, shugaban ƙasa ma da baya fuskantar barazana ka rinka ganin jami'an tsaro har da waɗansu ma wanda in aka ce ka faɗi sunansu ba ka san sunayensu ba za a zo a baza ko'ina a toshe hanyoyi a takura mutane ba haka ba ne saboda shugaban ƙasa zai zo ba ka isa ka je kusa da inda shugaban ƙasa yake ba ga jami'an tsaro iri daban-daban waɗansu ma suna cikin fararen kaya suna cikin ku za su zo su yi sallah tare da ku za su zauna a bakin hanya tare da ku a wajen wato hira ko wajen tsegume saboda a nan suna iya ɗaukar rahoto in kun ce za ku kai hari ma shugaban ƙasa sai ka je an zo an kama ku babu gaira babu dalili alhali wani ne a cikinku aka biya ki ya zo ya ɗauki wannan information dalilin da yasa 'yan Najeriya suke ta tunani kenan suke je ana iya samun wannan baka yi saka cutar da shugaban ƙasa ba baka yi saka cutar da gwamna ba ga waɗansu suna cutar da jama'a suna sace su suna kwace dukiyoyinsu suna karɓan fansa amma har yanzu an kasa gano inda suke kai wata shari'an sai a lahira eh Allah kai mu da imani na wal malaku ala arja'iha ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تؤردون الله تبارك وتعالى يتي أولنا رانا ذا أبجرو دكو قبال أيا إذن أكا بجرو دكو ذا أيمكو حساب لا تخفى منكم خافية باب وندي إذا يقويا أتكنكو بام يقويا لبالن الله سبحانه وتعالى to bayan an gama taruwa to za a kasa mutane kashi biyu da masu takardun takaddunsu a hannun dama su ne waɗanda Allah ya ce mai fa’amma mai kuti ya fi kamaru biya mini fa ya kulu ha mukuraku kita biya inni wanan kuɗan Assalamu alaikum. Wa huwa fi 'ayshati radiyah. في جنة عالية شقوقها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وبنجي تعالى يتي فأما من أوتي كتابه بيميله أما دو وندا كباكي للتافن سهنون داما bayan duk an gama ribibin da za a yi a filin alkiyama domin bayani a kan al'amarin alkiyama yana da yawa akwai gaure iri daban-daban ku za ko wani dogon hadisi da ya ambaci cewa bayan an gama tara mutane ubangiji ta'ala zai kyale mutane ne kare su gaba daya amma manta da su sai wahala ta yi wahala saboda rana ta zo da kayukan mutane kana miƙe hannunka haka za ka iya taba ƙwallon rana kaga dole kai ya yi ta tafarfasa ga zafi babu fanka babu ac eh ka ɗanɗana idan a nan duniya ka shaƙi fanka ka sha ac amma ba ka bi Allah ba ba ka yi ɗa'awa wa Allah ba to ranan rana tana dab da kanka saboda in ba ka saba da zafi ba ba za ka ji daɗi ba to wanda ya saba ma yana cikin takin hankali sannan sai Allah tabaraka wata'ala ya kaddara a samu waɗansu mutane waɗanda za su yi tunani su ce tunda ana cikin tsanani abinda ya kamata a samu manya-manyan bayan Allah a roƙe su su roƙe Allah ta'ala ya hisabi a huta saboda wahalan da ake ciki ya yi tsanani gara a yi hisabi wanda Allah ya kaddara za su huta su huta yan wuta da yake za su je wuta ba su san yadda wutan take da bala'i ba su ma suna Allah Allah su bar filin alkiyama su je gidan wutan suna ganin wutan za ta fi musu sauke waɗannan mutane za su fara zuwa wajen annabi adam alaihi sala, idan sun je wajen annabi adam za su ce kai ne halitta ta farko ta ɗan adam a bayan ƙasa Allah ya halice ka da kansa ya halitta maka matarsa da wato matarka da gare ka sannan ya zaunar da kai a aljanna kafin ya kawo ka ainihin duniya da ya saukar da kai duniya ya sanya ka kalifa a bayan ƙasa saboda ka je ka roƙon mana ubangiji ya yi mana sassauce ya mana hisabi saboda kowa ya huta godan bakin annabi adam zai ce ba zan iya zuwa ba saboda Allah ta'ala ya yi hushin da bai taɓa yi ba a wannan filin alkiyama tunda kowa ya riga ya shiga hannu to babu wanda ya ya motsi saboda haka ni ma tsoro nake je ije wajen Allah saboda da Allah ya mun waɗannan gata gaba ɗaya har ya sa mala'iku suka girmama ni suka yi mun ainihin sujada to sai ya kasance a cikin gidan aljanna an hana ni ci wata itaciya guda ɗaya amma matata ta sanya ni na ci wannan itaciya to tun da na ci wannan itaciya na saba ma Allah na yi ta addu'a dai Allah ya yafe amma ina tsoron idan na je wajen Allah alura ta tono ainihin garma a sake ɗauko magana ya ce ba zan iya ba amma dai zan faɗa muku wanda ina ganin yana da daraja a cikin ‘ya'yana wanda zai iya taimaka muku shine annabi nu alaihi Sala, wannan shi yake gwada wani lokaci uba Allah ta'ala zai ba shi martaba ta hanyar ɗaukaka ‘ya'yansa ko jikokinsa za ka samu mutane da yawa ba a san su ba amma a dalilin ‘ya'yayensu sai ga an san su ko da kuwa sun bar duniya kuma duk lokacin da aka kirayi sunayensu za a ga ana girmama su saboda me saboda ƴaƴayensu yasa ake son a samu ƴaƴa na kwarai ba dan da idan aka ambaci sunansa a ce kai wannan dan matsiyata ai ubansa matsiyaci ne wai haka muka yi fama da uwarsa a anguwanmu ko a garinmu to kar ka yadda ka yi mummunan halin da har za a zagi iyayenka a aibanta su don haka annabi adam alaihi salam zai yi ishara zuwa ga annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu za a je wajensa a ce ya annabi nuhu annabin Allah manzon Allah na farko wanda ya daɗe. yana wa'azi wa al'umma kusan shekara dubu ɗaya kuma Allah ya baka gata iri daban-daban kuma wanda da ya yi addu'a kwab ɗaya Allah ya karbi addu'ansa ya halakar da kafirai aka yi ruwan ɗufana sannan kuma ya zo da ‘ya'yansa ya ci gaba da rayuwa har aka samu hayayyafan duniya daga ainihin zuriyanka, ka roƙon mana Allah ya sa a mana hisabi saboda mu huta, annabi Nuhu zai ce, ‘A'a, ai addu'an nan da na yi ya ce daga baya na yi tunani saboda ɓacin rai na rashin imanin kafirai shi ya sanya ni na yi wannan addu'a na ce ya ubangiji la tazar alal ardi min alkafiri na dayyara saboda haka ina tunanin wannan addu'a sannan kuma kun san akwai ɗaya daga cikin ‘ya'yan annabi no wanda ya fanɗare kamar yadda aka samu matarsa daga tsaye daga cikin matarsa ita ma ta fanɗare saboda haka ya ce wannan kaman kasawa ne Allah zai iya tuhumata saboda haka ba zan iya zuwa ba amma dai zan gwada muku wani annabi wanda in kun je tunda Allah ya shi daraja da martaba iri daban-daban mai yiwa shi zai iya zuwa wajen al'arshin ubangiji saboda haka ka kaddara shi na yanzu abin da makaranta wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya a ce mala'iku ne manya-manya waɗanda suke riƙe da al'arshi. da wanda suke kewaye da al’arfi, kana ganin waye isa ya tinkari wannan al’arfi a ce yayi magana da Allah tabaraka wata'ala tunda dama aya ta ce ar-rahmanu alal arshi stawa ubangiji ya daidaita akan al'arshinsa saboda haka annabi nuhu alaihi Sala zai ce ga annabi ibrahim ku je wajensa saboda haka waɗannan ainihin group ɗin. ko wannan tawaga da suka haɗa kansu za su je su samu annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya sa muna cikin wannan tawaga in kun amsa duka ai mun yawa eh tunda in kun amsa duka ai an yi yawa ina manyan farko suke ina manya manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sanya mu cikin su saboda a wajen Allah abubuwa Eh. Masha Allah. A wajen Allah abubuwa masu sauƙi ne, abinda kake ganin cewa yana da wuyan sha'ani, to a wajen Allah tabaraka wata'ala abu ne mai sauƙi. Idan aka je wajen annabi Ibrahim, alaihi salam, za a ce ya kai annabin Allah, baban annabawa ko kakan annabawa, wanda Allah tabaraka wata'ala ya riƙe shi a matsayin majidali Saboda haka muna roƙo ka roƙon mana Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hisabi domin mu huta da wannan tsayuwa na ainihin filin alkiyama annabi ibrahim zai ce akwai waɗansu kurakuran da na aikata ina tsoro in je wajen allah ranar takin alkiyaman nan in masa magana saboda ya yi hushi hushin da bai taɓa yin irinsa ba amma zan gwada muku wani annabi ku je wajensa ne annabi musa alaihi salam wannan tawaga za su sake zuwa wajen annabi Musa alaihi salam sai masa bayani da irin matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki shi da yi magana da annabi da Allah tabaraka wa ta'ala wa kallama Allah Musa taklima Allah ta'ala ya yi magana da annabi Musa alaihi salam ya ba shi mujizozi iri daban-daban manya-manya kamar yadda ya aike shi zuwa ga manya-manyan kafirai ƙaruna ga fir'auna ga hamana ya yi fito na fito da su sannan ga manya-manyan matsafa amma Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya ba shi nasara zai ce nima ina jin tsoro in je wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda kuskuren da aka samu da gare ni na kashe wani wanda ba a mun umarni in kashe shi ba amma zan gwada muku wanda za ku je wajensa mai yiwuwa shi zai iya zuwa Shi ne annabi isa ne maryam annabi isa ɗan maryam alaihi masala saboda haka tawaga za su je wajen annabi isa idan sun je za su yi masa bayani ya kai annabin allah wanda allah ya halice shi da ainihin ikonsa da ruhinsa aka halicce ka ba tare da uba ba domin Allah ya gwada tsananin ikonsa sannan ya aiko ka ga bani Isra'ila ya baka abu kaza da kaza ka je ka roƙan mana Allah ya mana hisabi mu samu sauki shi ma zai ce ba zai iya ba amma a je wajen ga annabin da zai nuna wannan an je wajensa wato zai iya zuwa wajen Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana zuwa wajen manzon Allah zai ce ana laha ana laha ana laha shi yasa malamai suke fassarawa wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda saboda haka manzon Allah shi ya cancanci wannan matsayi idan ya je karkashin al'arshin Allah zai faɗi yayi sujada ya faɗi kalmomi na yabo wanda manzo Allah ya ce Allah ta'ala zai sanya masa wanda bai taɓa tunanin irinsu ba zai faɗa ma Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya Muhammad ya kai annabi Muhammad za a ce daga kanka idan ka daga ka faɗi magana za a saurara washfa to shaffa sannan ka nemi ceto duk wanda ka nemi ceto za a baka ainihin cetonsa sai manzo Allah ya ce to na farko ina neman ceto a yi ainihin hisabi wa halittu gaba daya a wannan fili na alkiyama saboda haka a nan ne za a fara ainihin wato hisabi shi yasa Allah ta'ala ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yamine lalle duk wanda aka bashi littafin sa da hannun dama fa yaqulu zai ce ha umqra'u kitabiya cewa ga littafina kum kitabiya faqra'uhu ga littafina ku karanta ku karanta wannan ya gwada duk makarantar da ka halatta idan ka samu kyakkyawan result ko certificate to kana karɓa a fili za ka bar wannan certificate kowa ya zo za ka mika masa to kwatankwacin abinda zai faru a filin alkiyama kenan ake kwaikwayo a nan duniya abu mai kyau bayyana shi ake yi mummunan abu ɓoyewa ake yi saboda haka ba amma man uti ya kita bahu ya mele duk wanda aka ba shi littafinsa ga hannun dama fa zai ce ha ta kitabiya ku zo ku karanta ga abin da ke littafi na kowa ya karba ya karanta inni zanantu nemo lafin hisabiya daman ni na tabbatar kantu na tabbatar cewa zan haɗu da hisabi zan samu hisabi wato mai kyau tunda na yi biyayya ga Allah daidai gwargwado fa huwa fi ishatin radiyya saboda haka sakamakonsa yana cikin rayuwa wanda take yardadda fi jannatin aliya a aljanna madaukakiya qutufuha daniya ya'yan itacenta suna kusa kana kwance ko kana tsaye ko kana kishin gide zaka iya tsinkan ya'yan gidan aljanna yatanawalu halqa'im walqa'id walmuttaji saboda haka kowani yanayi duk yadda kake so ko kana kwance ne in kana son ka ci 'ya'yan gidan aljanna 'ya'yan itacen gidan aljanna za ka ci kuma ba tare da ya shage ka ba ubangiji ta'ala zai ce ma yan aljanna kulu washrabu hani'an bi ma'ana ku ci ku sha hankalinku kwance cikin daɗi bima Aslaftun, saboda abin da kuka gabatar Allah ya sanya masa albarka fil ayyamil khaliya a ranaku fantattu na duniya ayyukanku na kwarai Allah ya sanya muku albarka shi yasa aka biya ku da gidan aljanna to bangaren matsiyata kuma fa a gurguje ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون سراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا أمين ولا طعام إلا من كسلين لا يأكله إلا الخاطئون تو ولنن آيوي daga jinsu ayoyi ne waɗanda suke bayani dangane da matsaloli iri daban-daban na matsiyatan mutane waɗanda suka saba ma dokokin Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da za su fiskanta a filin alkiyama. To, kunga tun da daman su za a ba su takaddunsu a hannun haguna, to ina ganin bai kamata mu shiga ba tun da mun yi bakin alheri. za mu jinkirta su sai gobe in ya zo mu fara da su kuma mu karasa da gidan aljanna insha Allah tabaraka wa ta'ala amin a daidai wannan lokaci muna maraba da mai girma alhaji usman adamu sufi wanda ya kawo mana ziyara tare da tawagarsa honorable tukur adamu da alhaji nasiru ibrahim da alhaji awwal difiti da honorable isa umar zaki da honorable abdullahi bara'u kamar yadda jiya na faɗa daga cikin waɗanda suke taimakawa kuma suka taimaka mana wajen gudanar da karatu akwai alhaji usman adamu sufi ko da yake na faɗa ban yi tsammanin cewa zai zo yau ba kuma ko zuwan ma da aka yi ba a sanar da ni cewa zai zo ba sai dai dama Allah tabaraka wata'ala ya riga ya kaddara abubuwa da dama da yake yi yakan yi su a boye duk da kasancewa yana nan akwai kalma guda ɗaya ko biyu da zan iya fala da fatan shi ma zai haƙuri kuma ba na ba wai zan faɗa ne da niyan in ba ta masa aikinsa ba alhaji usman adamu sufi honorable yana daga cikin mutanen da allah ya ba su dama ta dukiya daidai gwargwado kuma duk shekara sai ya fitar da zakka shi a tsarin zakkanta baya ba da dubu hamsin ko dubu ɗari kwarai da gaske a tsarin zakkansa sai dai ya wanke ka da miliyan daya da kuma sama da miliyan ɗaya kuma akwai malamai da dama da yake wawwanke su da ire-iren waɗannan miliyoyi wannan shaidau ne kuma ganau ne amma ban ce wani ya zo gidana ba <laughs> eh, saboda haka kunga irin wannan ba kowa ne yake samun dama a ce yana aiki a kamfani ya samu babban matsayi ya rinka fitar da zakka ba mutane da yawa suna da dukiyoyi amma ba su fitar da zakka boyewa suke yi wani ma ba zai idan ya fitar da zakkan sai ya je wani waje a rarraba wa mutane dubu biyar biyar ko dubu ɗaya ɗaya sannan abu na biyu da Allah wata ala ya taimake shi kuma muna fata ka ci gaba da waɗannan abubuwa duk abubuwa na addini idan aka zo aka ce ya ba da gudumawa to shi yakan dauki gudumawa mai kauri ya bayar daman duk mutumin da zai dauki haƙƙin Allah na zakka ya bayar da kauri ba tare da kyaki da hasada ba to wajen taimakon addini zai bada mai kauri saboda haka muna maka addu'a Allah tabaraka wata'ala ya taimake ka kuma Allah tabaraka wata'ala ya maka jagoranci cikin dukkan al'amuranka sannan abin da nake so a daɗa sani alhaji usman sufi mun yi jami'ar bayero university tare da shi amma kun gan shi ɗan fere siniya na ne siniya na ne a jami'ar bayero lokacin yana suna finaliya muka zauna kusan ɗaki guda Da akwai marigayi isa na wanda ya kai matsayin ina jin ko ro ne na hukumar 'yan sanda ko 'yan abin nan a Maiduguri don eh, kashe shi aka yi Allah gafarta masa sannan kuma akwai wani malam bafa amo shi yana nan yana aiki da ko custom ko immigration zana akwai wani wanda zan iya tunawa da sunansa ana kiransa jimo eh, jimo yana jin ko yana daga kogi ne ko daga abin nan kwara state wanda mahaifinsa oh, kogi ne ko ina jin mahaifinsa ko commissioner of police ne a wancan lokaci yanzu shi ma ban san menene matsayinsa ba ba mamaki shi ma ya gawurta sannan dalin dalawa shi alhaji usman adamin sufi ta wani waje kamar yadda na faɗa siniya na ne kun ga a tsarin digiri yaya na ne sannan kuma Allah ya kaddara yarsa ana kiranta hajiya farida mu ɗaya da ita a haya islamic na biso saboda haka nima ta wani waje yayansa ne eh. <laughs> to saboda haka muna addu'a ta fatan alheri Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alheri kuma Allah ya sa a ci gaba da taimakon addini kamar yadda aka saba sannan daɗin daɗawa sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana wani daken malami daga birnin kanon dabo wannan malami shi ne Sheik barista alaramma wato ishaq rijiyan zaki wanda aka yi ta fama da su akan yadda suke ta maya wajen ƙoƙarin tabbatar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Makallahu akwai kalmomi guda biyu da muke so ka zo ka abin nan ka gabatar mana eh, kuma ya zo yana cikin waɗanda suka halarci closing ceremony na tafsirin farfesa sani umar rijiyar lemo wanda aka yi yau a masallacin gwallaga saboda haka muna godiya kwarai da gaske da wannan ziyara Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alheri ya zo tare da ga malam tahir bakoji ga malam malam bukari mu'az tsohon shugaban ɗalibai assalamu alaikum akar magalla barka da zuwa yawon masha Allah to malam zai mana nasiha na 'yan mintoci biyar wanda zai rufe mana wannan tafsiri sai gobe kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala Thank you. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oke, na ba shi na wane na ba shi na eh, za zaka rike shi shida ba? Ka rike shi Da wannan dimma. Da eh, ta hada su suka. abad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ah, muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don cin wannan masallaci mai albarka a ah, masallacin babban malaminmu professor zubair madaki Allah maɗaukin sarki ya kiyaye shi ya kuma ƙara masa lafiya ah, dalilin zuwa na wannan gari na Bauchi na zo Bauchi da yawa amma dai a wannan karan dalilin zuwa na shine rufe tafsirin babban malamin Professor Muhammad Sani Umar Rijal Lemo wanda kuma naga shi malam ya kamata na zo na ga yadda wannan sabon masallaci yake da yadda ake gudanar da tafsiri haka da kuma sai zama abin farin ciki da jin daɗi yadda na ga cewa taron matasa an haɗu a cikin wannan masallaci mai albarka dan za a gane taron matasa ga adadin mutanen da ba su da hula ko adadin masu shaid ko masu ɗangalalliyar riga haka to wanda wannan yana wanda cewa eh, tafiyar za a yi ta yadda ya kamata matasa suna da matukar mahimmanci shi sa za ga hatta annabi Ibrahim ai yayi da awasa ne na matashi domin lokacin da ya samu wannan gumakan ya dan sassare su ya rataya wa raƙumin a babban su wannan gatari sun ce mafa'ala hada bi alihatina na lamina zalimin duk wanda ya aikata wa ababen bautan mu wannan to lalle yana daga cikin azzalimai sai suka ce sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani matashi yana ambata su yana aibata su ana kiransa ibrahim kaga yana matashi ne mun kalli ashabul kafi mu ga matasa ne innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda to wannan yana cewa tafiyar za a yi ta za kuma a dade kuma wannan sunna da kuke gani ita ce jirgin annabi nuhu na san za ku za ku tunani wai me yasa duk wani wanda yake da mummuna aqida ahli sunna yake gaba da su kowaye ka tuno kowaye za ga cewa wannan ahli sunna ne su yake gaba da su saboda me saboda mu ne muke da ma'auni na addini wannan ka zo ka samu na Najeriya da na Saudiya da na Ghana da na ina ne za ga irin abu ɗaya muke yi da mu muna gina shi ne akan ƙura'ani da Sunna muna gina shi ne akan ƙura'ani da Sunna akan fahimtar magabata shi sa daga ta Annabi sallallahu alaihi sallama wannan shi ne bayanin da ya kuma shi ne abin da ya karantar kuma shi ne abin da aka mai wahayi domin Allah ya ce wadkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal magabata dama sun ce in kaga an hada alkitab da alhikima ana nufin alkitab shine alqur'ani alhikima shine sunna a gurare da yawa Allah ya faɗi alkitab wal hikma sau tara qur'ani mai ma'arifa ya faɗi kitab da hikima mai nakira guda ɗaya sannan ya hada ayatul lahi wal hikma kuma guda ɗaya amma duka wannan abin da yake nufi qur'ani da sunna banda guri guda kullum to wannan mizanin na Qur'ani da Sunna shi sa duk wanda ya taho da mummuna sa to za ga malamai za su fito su bayanin yadda addini yake ba tare da ka zagi wani ko ka ci mutuncinsa ba ko ka aibata shi to kuma za a gane cewa ga hanyar nan akan ka'idar kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana min al-mushrikeena to dan haka irin wannan majalisi da ake karantar da Qur'ani da ake karantar da sunna to shine majalisin da ya kamata abi jawaban malam da na samu anan shine yayi magana akan yadda zamu je neman ceto gurin annabawa tunda kan annaba Adam har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kowa yana cewa ba zai iya ba kowa yana cewa ba zai iya ba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ana zuwa gurin zai ce ana laha ana laha ni ne zan iya ni ne zan iya to wannan annabin shine wannan tafarki nasa da waɗannan malaman suke ɗora mu to kaga kenan abin da ya kamata mu shine zama da waɗannan malaman mu koyi ƙur'anin da gare su mu koyi sunan da gare su don ya zanto cewa muna da ma'aunin da duk wanda ya zo da wata mummunar aƙida to ba zai zo kanmu ba bari mana misali da aqida ɗaya shine aƙida qalaqatu ɗan qalaqatu iya tunaninsu shine sun zo su yi wa mutane ritaya amma wani daga cikin 'yan tijjaniya sai ya fito ya ce Ka ga ko jahilin ɗan izala shi wancan ɗan ƙalaƙatan bai yi wartaya ba balle ko malami a cikin izala to me ya ja wannan mizani da muke da shi na auna kowace irin fahimta in ka zo ka ce ƙalaƙato ba za a yi aiki da hadisi ba to za ka yi contradicting kanka akan abubuwa da yawa na ji shi wai sai aka ce masa in an yi ruku ina aka ce a ɗago sai ce an ce wa tawakkala alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin wai wannan shine wai ka dago to amma a ciki sai kuskure sai ce kuma akwai qira'a akwai qira'ar tawakkal a ina ya samo ilimin bambancin qira'a a ina ya samu in ya ce qur'ani qira'o'i ne to a ina ya samu qira'oyin ana batun kun gane idan ya koya da tawakkal ne to a ina ya samu fa tawakkal in ya koya da tawakkal ina ya samu kirar kuma wa tawakkal kaga nan ma ana buƙatar ya bayani ya kamata ya bayani tunda shi da ma baya kallon magabata baya kallon magabata a cikin abin da zai to amma mu ahli sunna muna da mizani cewa in ka kawo aya ka kawo hadisi to sai ka fassara ta yadda an ga fassara ta yadda sahabbai da tabi'ai suka fassara da Allah mun gane misali wanda zai ce ma kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un sai wannan ya ce ma ayan nan maulidi take nufi to ba rigima ga ya mana sahabin da ya fassara ta yace maulidi take nufi domin ai sahabbai su ne wanda manzo Allah sallallahu ya koyar da su mai alqur'ani da sa da komai to mu gode wa Allah da irin wannan majalisin majalisi da za a karantar da mu maganar Allah a gaya mana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama domin abin da zan rufe da shi shine Kullum a sallah na cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici sai ko mu ce siratal ladina an'amta alaihim ya Allah tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su gairil maghdubi alaihim waladdallin ba wanda kai fushi da su ba kuma batattu ba to wani tafarki ne na wanda Allah ya ni'ima a gare su sai Allah ya fassara ma cikin suratul nisa yace man yuti illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al fadlu min Allah wa kafa billahi alima ashe tabarkin dake ruwan Allah shine na annabawa da siddiqai da shahidai da salihai su kuma waɗannan annabawan gaba daya duk waɗannan gaba daya duk wani annabi da a ce annabawa akwai wanda zai dawo a wannan zamanin da ba zai aiki da injilasa ko attaura ko zabura ba zai yi aiki ne da mai da alkur'ani zai zama mabi ne gaba manzan Allah sallallahu alaihi Salama annaba ma da su sai sun yi biyayya ga annabi sallama dan duk annabin da Allah zai aiko sai an yi yarjejeniya cewa akwai annabin karshen zamani in ya zo za ka taimake shi za ka yi kaza da shi za yi kaza da shi وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين تند أنبا أن النبي دا زاس رزكي زمن شريعة سشي زاسبي تمو زمن ممكي kaga ashe ba wanda zamu bise shi ba za mu bi tafarkin yahuda ba don waɗannan Allah ya fushi da su ba za mu bi tafarkin nasara ba abin da nake so na ce wannan dai sunnar to ita ce abin bi wannan sunna da kake gani shi sa in zaka yi ta sai an tsangwame ka an sa ma sunaye daban yanzu mutane suka ga dama sai su ce mana yan gizala ai sunan mu ne in suka ga dama su ce mana wahabiyya ai da sunan mu ne in suka ga dama su ce mana salafiyya duk sunan mu ne kai in ma suka ga dama su ce gaba ɗaya mu ƴaƴan gumu ne duk mun yadda. wannan da dai tafarkin shine tafarkin da zamu bi to wannan tafarkin da su malam suke dora mu kan mu kauce a kansa duk abin da za mu yi mu Qur'ani mu bi sunna sannan ba za mu fassara Qur'anin nan da sunna ba sai akan yadda magabata suka fassara shi yasa malamai suka ce bayan nasi ya tabbata sai ya zama istidlalin da aka yi wannan istidlali ne lafiyayye sannan ake amfani da nasi to wannan sunnar wallahi baka zarfin asirin da ya wuce ta baka da wani asirin dan kaga wani ya taso da da'awar sai yana fuffuka shi wannan dan kalakatan ba ya taso yana wani fuffuka ba in malamin ba suka kure shi sai je koma yana sa mutane suna amma malam kabiru gombe ya mai tambaya guda ɗari daidai amma har yau yana kuka ya kasa yadda zai riko su ya kasa yadda zai ansa kwaya ɗaya sannan kana so ka ta mai da hankali ka ce za a yi mukabala ba ga waɗansu yara sun tare shi a bakin titi ba aka ce masa ba za a yi aiki da hadisi ba sai sauri ya ɗaga gilas amma sai na gan shi wannan akan majalis wannan kujerar ta ta studio yana ƙarya wai 'yan izala ne suka haɗa plan wai dan ai rigima dan ai kaza wannan rigima za yi bayan ku ne asalin yan tatsi ne wanda mai tatsi ne kowa ya san zubar da jini a cikin al'umma ko ba haka bane da haka mu abin da muka ce ai mai abin faɗa baya faɗa to da haka dai kira na shine wannan sunna din mai riko da ita irin wannan majalisin yadda ake cikawa a karu domin na san majalisi ne da za a koyi qur'ani za a koyi sunna hadisi na ƙarshe da zai rufe da shi akar kalla. wasu mala'iku suka zo gurin annabi Salama yana bacci sai suka ce bacci yake sai suka waɗansu daga cikin suka ce a ba bacci yake ba idan ne yake bacci amma zuciya a farke take hasu uku sai suka ce to wannan mutum bai da wani misali da za a gane shi aka ce akwai misali misalin kamar mutum ne gina gida sai ya sa abincin alfarma a ciki ga gida a gine ga abincin alfarma a ciki sannan kuma sai aka aika wani ya je ya kira mutane su shigo wannan gidan duk wanda ya amsa kiran wanda aka aika ya shigo wannan gidan zai ci wannan kayan daɗin ko ba zai ci ba zai ci amma wanda bai amsa ba fa kaga ba zai ci ba mana wanda ya gina gidan ai shine Allah tabaraka wa ta'ala gidan kuma shine aljanna abincin kuma kayan aljanna wanda aka tura ya kira shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haka duk wanda ya amsa manzon Allah sallallahu alaihi zai shiga nan kuma zai ci daga wannan abincin duk wanda ya kauce ya tafi bid'a ya tafi kalaka to ya tafi kaza to kuma daga nan za a ce mai sokan sokan ai nesa da shi ai nesa da shi Allah ya tabbatar da mu akan sunna Allah ya kara mana lafiya da ilimi da wadata muna roƙon Allah maɗaukin sarki kamar yadda malam ya bayanin cewa wani na yin zakka amma daga miliyan da yake yi to muna roƙon Allah ya ba malam dukiyar da zai fara shi da miliyan goma goma Allah mu sarki ya mu wadata ya ɗora mu akan wannan sunna ta manzala sallama wannan bayan Allah da aka faɗa alkhairan su Allah ya ƙara dukiyar su Allah ya dora su akan tabarki madarisi Allah ya ji kan iyayen su ya shirya da zuriyar su kamar yadda muka taro a nan gurin Allah ya sa wata ran mu taro a gidan jannatul firdaus haka wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, assalamu alaikum ya hakuri eh ayi haƙuri do Allah ba mu tashi ba da Allah ya yi haƙuri afon ya shek muna godiya Allah tabaraka wata'ala ya saka da alheri wannan ziyara da aka kawo mana Allah ya sanya albarka a ciki kuma kamar yadda na fal'a barista ne kuma sheik ne kuma alaramma ne eh, yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu masu gabatar da wa'azi a wannan ƙasa gaba daya ah, akwai alhaji usman adamu sufi zai yi jawabi na minti biyu ko uku kun ji sufi a gabansa a gaban sunansa to shi yana daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya na mss zai zo ya mana jawabi na minti biyu kuma zai rufe mana da addu'a shi zai rufe mana da addu'a bismillah saboda haka eh, lissafin da za a mana na ayoyi da halisai ne ba na nerori ba ra'uzi billahi samiul alim min shaidanin rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أموانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na farko muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya ƙaddara mana wannan haduwa muka zo a dare na 28 kenan a watan Ramadana Allah ya karba mana ibadunmu Allah sa kuma duk abin da muka yi na lada Allah ya karba mana Allah sa muna cikin yantattun bayi na biyu abin da nake so shine na so in yi godiya musamman wa shi professor malam Zubairu Madaki bisa wannan gagarumin dauniya da suka dauka ta ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari dama shi wazi har Allah ne ga kowa kuma yana daga cikin abin da ya sa muka zama fificiyar al'umma ma saboda Allah madaukakin sarki yakan ce ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun to yana daga cikin abin da wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bi daukaka akan kowace al'umma to idan kaga an ce saboda menene muka daukaka saboda yin wa'azi ta na bil ma'rufi da yanhauna 'anil munkari shine wa'azi to wannan shine abin da muka rike muka fi sauran al'umma saboda zai nuna maka cewa duk al'ummomin da kenan ana zaune ne karazube babu masu iya fadakarwa babu masu yin wa'azi tabbas ah, kuma abin da nake so mu yi la'akari da shi shine jama'a ku duba wa'azin da suke yi ku duba irin kadobar da ake kuma saboda haka zai nuna maka cewa zamanin da an sha ma sha'a. masha'a wadda sai da mu addu'a Allah ya sa mu cika da imani na biyu kuma wa'azi Allah ya yi yana cewa ayi mutanen da su amfana kamar da Allah ke cewa surul ya ce fazakir inda fatin zikira ku yi wa'azi yin wa'azi zai zina da amfani to zuwa wa'azi yake amfani ya ce sai zakaru man sha. da sannu mai tsoron Allah zai wazitu wai ta jannabu ha al’ashika shi kuma wanda fi mafi taɓewa, da shi zai sani zai eh, nisance ta waye shi ya ce yace allazi yaslan naral kubra ne wanda zai shiga wuta wadda abba la ya mutu ha wa ya haya Ba ya rai kuma ya matace in the middle of death kenan to Allah ya kare mu daga ciki to wannan gwargwarin sa shine inda Allah yake cewa wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina shi wa'azi yana amfanar mu'minai da kuma addu'a da muke Allah sa duk muna cikin mu'minan da wazi zai amfanar Allah karba mana ibadunmu Allah sa wannan wata muna daga cikin tattun bayi kuma Allah ya zaunar da kasar mu lafiya wannan rikice-rikice da zai faruwa a wani sashe na jihar Bauchi Allah ta kaita mana shi albarkacin wannan wazi da ke. ba mana ayoyi da hadisi kuma sai alin safa mana kudi har <laughs> Allah ya zaunar da mu kasar mu lafiya kuma Allah wannan aiki da kuke yi mallan Allah ba kula dansa kamar yadda ya ga muku malam yana daga cikin wanda ya saka min kwadayin karatun addini saboda university lokacin ina niga niga haka ina zo na same shi littafin sa kullun sai in zauna ya danyi min hadisi ɗaya biyu to wallahi wani abu yana da shafin da enticing dina yana ƙara mun karatu yana ƙara mun hadisi har na sha'awar na zama ustazu ustazu dai a lokacin kafin to <laughs> Allah ba mu miƙe wa jiki to muna godiya kwarai da gaske Allah kuma ya ƙara ya buga al'amuran jihar Bauchi da Najeriya baki ɗaya Allah ya zaune da mu lafiya Allah ya ba mu da dukiya mai albarka Allah ya sa wannan ah, azumi Allah maimaita mana mu gane baɗin baɗaɗa a cikin kwanciyar hankali da lumana